Bayan da jaridar Daily Trust da ake bugawa a Najeriya ta bugu wani labarin da ke nuna cewa gwamnatin jihar Niger ta bayar da tallafin Naira miliyan hudu da dubu ɗari biyu ga mutumin nan Malam Sa'adu Abubakar da ya rasa iyalansa guda takwas a ambaliyar ruwan da ta afku a garin Sulaja a cikin makon jiya. Malam Sa'adu Abubakar ɗin ya ce shi kam Naira dubu ɗari biyu ne aka bashi. ba wai naira miliyan hudu da dubu ɗari biyu ba kamar yadda ya yi mun ƙarin bayani a lokacin da ya kira ni ta wayar salula. Eh gwamnatin jihar an ce ta kawo gudunmawa amma ni an bani dubu ɗari biyu amma kuma an buga ga jarida dari wai ta bani miliyan hudu da dubu ɗari biyu kuma ni alhali dubu ɗari biyu ta buge ni. Na'am amma a jarida kai kana da jarida aka ce an baka miliyan hudu da dubu ɗari biyu. Yanzu ma ga tana to yanzu menene matsayinka menene matsayinka akan wannan al'amari yanzu to ni dai matsayi na har ina son a bincika man ajishin abun nan garanti an bani miliyan hudu da an hana man ne ko ko jaridar ne ta yi wannan karya shi muke son a tona mana majiyar da harakati to amma kai ka tuntubi mutanen da suka yan jarida da suka bugo ita wannan daily trust eh mun tuntube ta me suka ce muku jama'a tuntube ta ne ce to ku aka ni na an bani kuɗi dubu A lokacin da na kira babban daraktan kamfanin buga jaridar ta Daily Trust Alhaji Manur Dan Ali akan wannan batu, ya ce in nemi wakilinsu na jihar Niger, wanda kuma na yi ta buga lambar wayarsa amma bai ɗauka ba. To sai dai na kira shugaban hukumar ba da agajin gaggawa ta jihar Niger Alhaji Ibrahim Inga, wanda ya ce a yanzu haka yana makodi ta jihar Benue. ya ce gasken lamari ba su kai ga bayar da kuɗaɗen ba. Amma a magana nan da nake da kai har yanzu ba a bamu kuɗin ba tukunna amma mai girma kuma ya riga ya ba da approval muna kuma bin Ministry of Finance don su bamu wannan kuɗi don mu ba su. Wato miliyan hudun bai zo ba kenan. Miliyan hudu bai zo ba ba wai an yi ci an ci hakkin wani bane a'a. amma ran kai daɗe tun da ba ku kai ga bashi ba me yasa kuka ba jarida har ta buga cewa an bashi miliyan hudun nan A cikin makon jiya ne dai gwamnatin jihar Niger ta sanar da ba da tallafin naira miliyan talatin ga waɗanda ambaliyar ruwan ta shafa a yankin na Sulaja inda aka samu asarar dukiya tare da mutuwar mutane goma sha hudu. Mustapha Nasiru Batsari, murar Amurka daga Mina a Najeriya.